sauraronmu mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga dan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. inda a yau ma hudu ga watan Yuli na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan zamantakewa ta iyali. Jama'a masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu sannan za mu ziyarci mu na kwalama. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawarmu a jihar kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana me sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe a yau a cikin zauren namu na tare ne da magidanta wanda za mu tattauna da su akan al'amarin da ya shafi zamantakewa na iyali daraja ta iyali tana ƙara taɓarɓarewa a kowane ɓangare ba kawai Najeriya ba har a ko'ina ma a faɗin duniya zai iya kasancewa saboda waɗansu dalilai ne na canjin al'ada ko kuma zamani. A cikin zauren namu a yau ina tare ne da Jamila Usman Lamin, Ms. baho Ishaq Abbas, Usaina Hassan Suleiman sai kuma Ibrahim Kauran Namoda. malamai barkan ku da zuwa nan zaure to kamar yadda na gabatar za mu yi magana ne akan darajar iyali iyali dai an sani shi ne tushen kowane al'umma ma'ana inda ake gina shi al'umma inda akwai mata da miji da yara akwai abubuwa da yawa da aka rasa wanda darajar ya riga ta barbare ko a ce darajar ta kau daga wannan zuri'a da aka sani wanda al'ada kowace irin al'ada ce a faɗin Najeriya ko a Afirka ma za ga al'ada ce wanda ake girmama ta amma sannan a hankali canji irin na zamani da wa'insu abubuwa inda muke so mu duba wa'insu dalilai ne suka kawo yake zama darajar cikin gida ta ragu balle a kai ga yadawa cikin eh, sauran dangi barin fara da malama jamila inda za ta yi mana tsokaci akan shi menene iyali da kuma darajar da ke cikin iyali. To da farko da mai gida shine kan gida. A matsayina dai na uwar gida gaskiya mata muna da muhimmiyar rawar da za mu taka ana. Kin ga inda an ce iyali daga shi mai gidan farko shine mutum na farko a gida. Sannan sai a faɗi ita uwar gida sai a biyo ga yaran gida. to kin ga iyali sun taru to wannan muna maganar iyali na karamin iyali kafin mu je babban eh wadda kudin kenan wadda kud to kin ga shi dai mai gida tsakani da Allah zai yi iyakar kokarin shi abin da duka Allah ya dora mishi idan yayi to ke ma mace sai ki wanda ya zamanto shine naki to kamar menene menene ya kamata a ce wannan shine bangaren namiji wanda kuma na mace a wannan iyali to bari na fara da na mai gida kin ga shi mai gida shi ya dora akan sai kula da ci da sha da tufatarwa da sutura da muhalli a cikin su fa wa'annan da lissafa miki kin ga shi zai biya kuɗin makaranta kuɗin ruwa kuɗin wuta ba zancen kuɗin haya daidai da cefa nan fa ba sai kin taimaka mishi ba shi zai yi abinsa kin ga shi ya sauke nasa sai kuma tarbiyya duka dai wannan haɗuwa za a yi to ke mace me zai hana ki ki tashi ki dafa ki gyara gidan ki kula masa da 'ya'yan sun tafi sun ci sun sha tunda shi dai ba ne ma a gidansa wani in ya fita da sassafe misali a ce ya fita cin takwas zai kai biyar zuwa shida bai dawo gidansa ba. In bai da wurin. Yauwa. Wani kuma idan gwani ne zai kai har takwas zuwa tara bai dawo gidansa ba. Yana can ana hira. To kin ga dole ke zaki zauna ki kula masa da gidan da abin da ke cikin gidan. Ba wai 'ya'yan kadai ba duk abin da ya ajiye a gidan. Dole ai mace ita ce mai wannan nauyin kula da shi idan ta yi sakaci kin ga ai ta tsokani mai gidan saboda za a hallaka mishi abubuwansa ita tana can gefe ba tare da ta san me ake ciki wato kenan ya kamata a ce akwai zama na amana ta san cewa duk abin da yake nashi nata ne tabbas mm. ai idan bata rike wannan amanar ba ma kenan ai ta yi wa gidan kenan rukon sa kainar kashi to kenan ita a cikin nata ayyukan na cikin gida shine mm. ta taimaka wurin tarbiyya ta kula da gidan ma'ana ta tabbatar cewa ba a dauke ba ba a bata ba sannan kuma ta kasance tana girkawa idan an kawo eh ai tun daga shi mai gidan ne kulatta mm. ai shine ta na fari shi ma kamar ita ke ta fari an ce shi ma ya koya mata tarbiyya yawwa mm. to kin ga dole sai ta kula da abubuwansa tun da shi ya fita idan ya fita ya je ya nemo ya dawo ya kawo ita kuma ba sai ta kula da ta dora daga inda ya tsaya ba ta kula da gidan da abin da ke cikin gidan da girtin daga girki na fara yiwa misali har zuwa barcin 'ya'ya yara fa da tashin su dukkan suna akwai wani akwai wani rawa da suke takawa a cikin wannan iyalin 'ya'ya akwai mana musamman in sun taso to a daidai wannan lokacin ne za a koya musu abin da ya kamata su je su a wani gidan in ba a koya musu ba in suka je ai shikenan so wato daga nan ake dan samun matsalolin ake samu ake fuskanta a halin yanzu. Sosai. Nan da yara in suka je nasu gidajen in mace ce ba ta iya girki ba ta iya kula da gida ba sai da a kawo mai aiki idan kuma ɗa namiji ne bai san darajar matarsa ba balantana ya kula da ita to bari in koma ga namiji da in ji yaya taɓa naku bangaren an hmm. aka ce iyali akwai darajoji da yawa wanda kila su matan ba su hango ba wanda ku san da su amma yanzu kuma kusan za a ce sun fara bacewa hmm. za zamantakewar iyali hmm. wani darajoji ne wato idan aka ce iyali kamar yadda jamila ta faɗi a shi namiji shi ne kankat ne shugaba shi ne jagora shi ne wanda zai kada akalar iyalinsa su yi hagu ko su dama su tafi a tsaye ko su tsuguna guji guda akan dora ko akan yi la'akari da cewa ci gaban iyali ya dogare ne ka cokan akan mai gida waɗannan lokutan ma akan ce idan aka ce wannan gida ne mai gidan ya mutu akan dubu babba namiji a gidan a ɗauki ragamar gidan a ɗora mai a matsayin ne shugaba to kinga cewa magidanci ko kuma mai gida shine ragamar gidansa akwai waɗansu martabobi da Allah ubangiji ya yi wa magidanci kama tun daga lokacin da kace an baka ya aure martaba ce wani akai maka don an ce cin ta da shan ta tufatarwa da addininta da gurin zamanta da kulawa ya dogara a kanta kai ne za ka koya mata ta yi ta yi ta bari ta bari har zuwa lokacin da Allah ubangiji ya fara albarkatar wannan iyali to kin wannan daraja ce daraja ta biyu shine yayin da kake magidanci ka fita nema don ka kawo iyalan naka an ce ubangiji ya ce dukkanin abin da ya dace akan waɗannan iyali sai fito ta hannunka ne saboda ka Allah ba zai baka ba zai bayar ta hannunka ne to kin ga wannan madaraja ce na uku haƙƙin magidanci ne ya sadar da zumunci a tsakankanin iyalansa har ma ya miƙa hannu hagu da dama ya taɓo waɗanda suke sa ya yi zumunci da su to kin ga wannan madaraja ce hagu da dama nake nufi shine zai iya kasancewa danginsa zai iya a danginta zai iya a makwabta zai iya a abokan zama kin ga wannan ma to ko ina daga ciki yana da kyau a ce akwai wannan dangantaka da alaka to kuma wannan dangantaka babu mai sada da ita sai shi magidanci shine zai nuna cewa a tashi a je gidan wani a gaida shi a tashi je ka gidan wani ka ce ina gaishe shi ka gidan wani kai ke zo kai wani goro wani lokacin a da kin gani abin da magidanci kan yakan sai goro ne sai ce kulle a ce sai ce wa dansa na bai babban ɗansa ja kannan ka wani da wani je ka gidan wani ku ce muna gaishe shi a bashi wannan ba wani abu ne ba ana so a nuna wa wannan yana zumunci wato wannan gida na da muhimmanci kun kuna da dangantaka da su to yanzu ba to yanzu yanzu ba haka bane abu. yanzu abubuwa an samu canje-canje da farko za a iya cewa zamani ne ya kawo haka ko kuwa babu ce ta kawo haka ko kuwa wayewa ce ta kawo haka Allahu alam za ka iya ɗaukar abin ta bangare daban-daban yanzu ba abin ba kake ba a da za ki cewa daga irin wannan kaiwa gogonka goro ko kaiwa kakawunka goro a nan za ki ga yaro yakan hango abokin zamansa ko a nan za ki ga yarinya takan hango abokin zamanta sai a haɗa auren zaman auren zumunci auren zumuncin nan an yi shi ne ba don wani abu domin ya ɗore a cigaba da zumunci amma yanzu abin ba haka yake ba in kika samu inda aka yi auren zumunci ba za ki ga cewa baya ɗaukar lokaci auren zai lalace zai lalace da ɓace rai da fitintuni sauransu yanzu za ki ga cewa mutum magidanci idan ya yi aure ya ɗauki matarsa daga ƙauye ya shigo birni to ya ja layi zai kokarin fara koya mata ba ruwanki da wani ba ruwanki da suwanci ba ruwanki da suwanci wato sauran yan kauye ne yan kauye ne yanzu ya shigar ita birni yawwa idan suka fara samun haihuwa an already ma ya riga ya ya shimfiɗa wani a cikin cikin tunanin matasa ita ma ta fara koya ayanta zumunci ba ba bai kasance zama dole da yan uwanta ba idan mutum zai zo kuma ina kauye ta dan uwansa na kauye tashi zuwa in ya zo ba tare da ya gaya masa ba sai ta mai faɗa me yasa ka zo a gaban yaya kin ga wannan ma duk alamu ne nuna cewa ana yanki wani zumunci Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar namu. To barin leƙa wurin Usaina. A yanda muka sani da yanda tarihi kuma yake nuna za ki ga dan uwa yana iya shiga cikin al'amarin dan uwansa ya Allah cikin eh, iyalin dan uwan ma'ana kanin rigima kila mata da miji za ki ga dan uwa aka janyo ba mutanen gari kawai ba a ce to kaza da kaza ne da wuya kiga an yi saki kai tsaye ba tare da an bi bitan me ke faruwa ba an yi lallashi an ba da baki har sai in ya gagara sannan ko aure ne za ki gani tsakankanin ƴaƴan dan uwa kafin shi mai ƴaƴan ya aurar da ƴaƴan ko ya shiga lamarin ƴaƴan shi ƴan uwansa ne ke kan gaba yanzu haka abin yake gaskiya ba haka yake ba wato rayuwar ce duk ta zama ta zama malama binta saboda me mu da ayin da da muka tashi muka tadda iyayenmu suna yi tsakani da Allah ko haihuwa kai ɗanka na fari ma ba naka ba ne sai a ɗauke shi cak sai a kai ko gidan wan mijinka ko gidan kanin mijinka a bashi a ce kai ka reni wannan naka ne shi ma haka yana fara haihuwa za a ɗauko nashi ko mace ce ko namiji za a ɗauko za a baka a ce kai ma ka riƙe ba za ka taɓa ganin a ce ɗan fari ya girma gidan uban shi ba yana da wuya saboda mai saboda kulla wannan zumuncin kuma haka idan aure ne suka tashi idan wannan ya da aka baka riko ko da idan ya tashi ya isa aure dole zaka nemo ko wani kanin ka ba zaka nemo uban ne wanda ya haife shi ba ka ce wa a uban zai je ko kuma a'a naka wato ko neman aure aka zo yi ba ta wurin uban yarinya ake zuwa kenan sai dai a tafi ko wajen kanin shi ko wajen wan shi wanda dai ba su suka haifa ba amma yan uwa ne ko da uwa ɗaya ne uba ɗaya ko kuma uba ɗaya sai a ce to wani kai zaka da auren wanci kuma wallahi ta badu ta ga wani yayi magana insha Allah sai a girmama kwarai ka za a girmama shi a bashi daraja an bashi wani daraja kai ko da mace ce a ce gogo ce sai a ce dan ma saboda tsananin daraja da mutunci irin wannan zumunci na da sai a ce to ai wance kanwata ce uwan mu da uban mu daya kuma yata wurin ta daga to na ba mijinta sai a ce an ba mijin gogonta ya daura mata aure kuma ta zauna ba wanda ya isa warware shi to amma yanzu ba haka yake ba wato wani abu malam binta hmm. ah, da za ku so in kara jawo hankalin mu fuskanta mu duba mu gani za ki ga cewa kamar yadda malama usana take magana a gida mutum ne da kannansa tun kafin ma yara su girma za ga cewa magidanci yana nuna bambanci tsakanin 'ya'yansa da 'ya'yan wasu a wannan zamanin ƙarar zai nuna maka cewa ɗansa baya laifi ɗansa baya so a taɓa shi ɗansa kaza ne ɗansa in ɗan uwansa ya zai daka mai tsawa ce fita mai ka zo nema ko kuma ya dauki dan ɗansa amma ya kasa ɗaukar ɗawainiyar ko kuma ma ai ba ma ba ki bayo dan dan uwan fuska fuska yawwa ba ma ɗawainiya ba shi ma ne eh. fuska ba ma fuska ba bai ta ba eh sannan ma akwai magidancin ma da idan matarsa ta baiwa yan uwansa fuskar zama a gidan shi to ta shige su zai zama matsala zai zama matsala saboda zai ci aike kika ba su fuska in baki ba su fuska ba ba za su zo su zauna min a gida ba Ibrahim kana ta jin da tattaunawa da ake ciki. Ina hoji. To a cikin wannan magana da suka yi da ta magana cewa ana kai yara riko. Hmm. Eh, dan dan uwa ya kai wannan saboda wai a ƙara dankon zumunci. Hmm. Anya yanzu wannan abin zai tasiri ko ko zai aikatu saboda ganin cewa in dai dan riko ne ko da kai ka je ka dauko da kanka ka ce a bani ma'ana za ka ga mutum da kai shi je ɗauko ɗan a wurin iyayensa da gatansa da komai wai dan a tunanin iyayen zumunci za a ci gaba da kullawa ko ya taya su saboda suna da karamin karfi amma idan ya zo mahallin da zai zauna ma daban yake da na da suka haifa makarantar da zai zauna daban yake da na 'ya'yansu. wato duk idan muka duba waɗanga abubuwan kafin ma magana shi riko wani abu da kamata mu duba ma akan shi magana da ake tattaunawa akan magana iyali idan muka duba iyali ma sun kasu kashi biyu akwai abin da bature ke cewa nuclear family wanda kai ne uba da yan mata shida ya cikin mm, gida na kusa kusa mm. kuma akwai extended family wanda su kun bude suka zaga gida akwai ma kaka kila da wasu ma danguna duk ana cikin gida ana mm. hada wuri daya so babban matsalar da ake fuskanta yanzu wannan rashin mafi akasari yanzu iyali suna komawa na kusa-kusa wato nuclear family fiye da extended ko a cikin karkara ba a cikin birane ba sannan kuma ga abin da ake ce ma urbanization wato hijira da ake yi daga ƙauyuka zuwa cikin birane yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke jawo matsala a kan yadda matsalar magana iyali take tafiya idan muka wato matsalar yau na taso misali daga karkara na dawo kaduna misali na dawo cikin birni yan uwana na can na fita batun su zai iwa a birnin nan da na zo na ma na matar da na aura wadda kila ma ba ta san ƙauyen mu ba ban san yan uwana ba kuma ta fi ni wayewa ko ma ta fi ni wayewa mm. ba ban ɗauke ta na kai ta karkaran nan ba yan uwana in suka zo ma ina wani zaga yana ma kunye a gadan shi to ta za a ce akwai darajar iyali a nan cikin wurin nan kun tun na an fara samun matsala mm. sanda duk inda an ka taso birni a cikin bariki a cikin birane al'ada tana bacewa wannan ya zo da wannan al'ada wannan ya zo da wannan al'ada wannan ya zo da al'ada al'adu suna bacewa wanda ya maka daidai shi zaka wanda ya maka daidai shi zaka dauka zaka yi adaptin ka dauki abin da ka ga maka daidai ka dauka so duk su ne matsalolin da ake fuskanta bari in da magana da kika min maganar ruwa tambayar maganar riko mm. abu ne zai iya kuma zai iya ya danganta idan muka kalle shi idan muka duba kan maganar da Hussaina ta yi na cewa a da ɗanka na fara ma ba ɗanka ba ne ɗan ɗan uwanka ne zai iya ce miki ni gane nan mai magana da ke ni ba ɗan farin ba ne ɗa ne na biyu a mu. amma da riko na aka yi wanda ya riƙa ni wan mahaifiyata shi ya riƙa ni ko da na je wajen shi aka yi da waje ne ya riƙa ni akwai kuma da ya ƙauna shi a gen kuma tana hannun shi wadda kusan tare da ta muka tashi sannan kuma akwai yayana a gen wanda muka duk muna hannun shi an kabin mu nan duk kusan shi yana cikin dalilan da ya sani har yanzu ce miki ko a mu shi ya samu ka san mafi akasarin yan mu na karkara saboda an hada ku saboda an hada mu mun zanna cikin gida to babban matsala kuma da ake fuskanta yanzu wajen riko wadda ake fuskanta matsala shine magana da aka yi na cewa bambanci tsakanin dan wannan da dan wannan idan ka saboda ya da zumuntar da aka da ake yi a da sallah ma in ta yi da dan kanin ka da dan wanka in kana da hali ba za ka bambanta su wajen kayan sallah ba wajen surarsa da yayan sallah ba amma yanzu fa al'amarin ba haka yake ba yau in ka doko dan wanka riko dan dan wanka riko yau in ka aje mata kashi yau in suna zanne zaman lahiya tana rika shi tana mai komi lokacin da za ta fara haifa nata zai fara samun bambanci duk yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu abubuwa ne da dama waɗanda karatunsu ko ko magana a kansu abubuwa ne da zamani ya zo ya canza abubuwa al'ada ta zo an samu al'adu mabambanta al'adu sun zo sun canza an samu abubuwa dai sunan dai sai dai a ce Allah rufa asiri to ni kuma na so na dan yi maka musu kaɗan zamani ba shi ya canza abubuwa ba mm. mu mutane mu muka canza mm. saboda idan muka dage muka riko ga al'adunmu mm. ko kuma ga yadda muka ga iyayenmu hmm. suna tafi da al'amuransu in muka riko da wannan zamani ba zai sa mu saki abin da muka taso muka gani ba hmm. sai dai idan mu ce mun zo maraya mun baro ƙauye an zo maraya an ga wasu abubuwa na maraya bari na ajiye wancan to kaga ba ruwan zamani hmm. gaskiya gaskiya ni na fi da magana sa zamani ya kawo wani abu hmm. ni bisa na ce zamani ne da zamani ya kawo wannan hmm. ai iyayen mu a da za ta su ko dai ma'aikatan gwamnati ko yan kasuwa suka yi hijira daga ƙauye su zo birni su zo su in fatoci ne ma su su fatoci su kuma in kwangila ne su su kwangila su amma ba su ba su yadda wannan wannan al'ada ta cewa dan dan uwana dana ne ba dana dan dan uwana ne bane ba ai shi ne shabar mudin ne zamani zamani ne masu sauraron mu kafin mu karkara shirin namu ga wakiliyar mu Binta Ibrahim ta sake dawowa a filin kwalamar mu da bakwa da ta gayyato mana. barka mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na girke-girke a filin mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malama Ummu Kulsum Muhammad Nura wacce za ta yi mana girki irin na mutanen zuru. Malama Ummu barkan ki da zuwa wannan zaure. Barkan mu je ji abinta. To masha Allah malama Ummu me muke da shi ne yau daga kasar zuru? To a yau dai insha Allahu za mu kawo masu sauraro tuwon tsamiya da kuma yadda ake yin miyan jajjabe. miyan jajjage ita ce ko mene miyan jajjabe jajjabe eh. to sunan miyar kenan sunan miyan kenan special miya kenan ta yan zuru to yau zamu je yadda ake miya daga zuru daga mm. bakin kuma ita ba da karyan kanta ta malama ummu malama ummu idan za a yi wannan tuwo na jikin ci a wani tuwon tsamiya mm. ya ake gabatar da shi wannan tuwo to shi dai tuwon tsamiya idan za a yi shi da farko muna buƙatan garin dawa ko kuma garin masara amma kin san mu da yake majiya karfi ne kuma eh. fi amfani da dawa hmm. to in kika samu garin dawan ki zaki samu tsamiya tsamiya irin wanda ake kunu da ita irin wannan tsamiya in kika same ta sai ruwa sai tukunya sai itace sai murhu da farko zaki dora ruwanki na tuwo akan wuta idan kika dora akan wuta zaki dauko wannan tsamiya zaki gyara ta ki wanke ta ki zuba ta a cikin wannan ruwa to za ta ce ne za ki iya ki jiƙa ta ki zuba ruwanta ta kuma iya ki zuba ita tsamiyar kanta a cikin eh, kai tsaye kenan yawwa kai tsaye a cikin ruwan tuwanki ko da ruwan tuwanki zai tafasa kin ga wannan tsamiya ta sani kenan sai ki tsame ta sai ki dama garin ki kuma za ki iya zuba ruwan tsamiyan a cikin garin talge in ta ko da kin manta biki sa a cikin ruwan ba don kika zo dama garin talgen ki sai ki talgi talge in kika yi talge kika tuwon idan na masara ne aiki ga yayi miki brown to ya canza kala da ya yi ruwan kasa kasa alaman akwai tsamiya na cikin yawwa eh to shi kuma dawa dama dama haka kalan shi yake mm. sai dai kawai a ce a dan ƙara duhu dan kika yi talgenki kika maida kika rufe kina zaune kina zaune kina zaune tuwanki ya nuna sai ki tuka sai ki kwashi akwai wani alama ne zan gane cewa tuwon nan ya nuna eh to ai wanda tuwo zaka gane alaman shi ta kanshi ko zaka ji kanshi ya tura da gida musamman ma a ce tuwon dawa to ka san tuwonka ya nuna zaka je zaka tuka kuma kin ga malama binta wannan tuwo idan aka yi shi zaki ga ya bambanta da ma sauran tuwo irin na katsinawa To. Saboda za ki ga tuwon ya ƙara ƙyalli ya yi danko mm. ya yi santsi sannan kuma ga test ɗin shi a baki ma za ki ji kina cin shi kina jin ɗan tsamu tsamu haka gunin ban daɗi. Wato sirrin karfin ku kenan. Sirrin karfin mu kenan. <laughs> To malama Umma bayan an yi wannan tuwo nan naji akwai sauki tunda tsamiya ce kawai ta bambanta da tuwon da nawa suke eh, eh. iyayen gidan naku. A'a bayan mu dai. A'a to <laughs> sai miya ita miyar jajjabe ɗin da kika ce eh. wanda kika ce ita ce mahaɗin shi wannan tuwo. Shi wannan tuwo tabbas ita ta miyan jajjabe muna buƙatar kayan miya abin da ya kunshi tumatir tattasai bugu albasa sai sinadarin ɗanɗano sai ɗan gishirinmu sai ganye wato ita wannan miya ta musamman ce gaskiya ya ki samu ganyen rama ganyen zogale ganyen yakuwa ganyen dinkin duka kin ga wannan ganye lissafa miki da wani ganyen ma idan kana da bukatan shi in je ka san ana dafa shi a ci shi to da su duka zaka same su sai man kaɗe in baka da man kade musamman mu nan yana dan mana wahala to za mu iya samun ko man gyaɗa haka amma mu je can da man kaɗe miki. bayan kin tanaji wannan kayan da muka lissafo miki za ki jajjage kayan miyan ki in ki jajjage kayan miyan sai ki dora ruwa a wuta sai ki zuba shi zindime za a yi ba soyawa za a yi ba tunda ba ma a lokacin za mu zuba mai bikin ga ba mu da man da za mu ce za mu soya a lokacin eh, idan kika yi wannan zindime da daddawanki da sinadarin ɗanɗano da gishiri daidai testing din yawan miyanki kikin sadadin yawan miyanki don kika zuba wani abubuwa a ciki sai ki bar shi ta tafasa ya ta tafasa ta tafasa ta tafasa sai rage yawa ya kunji dan kike son ruwan miyanki mm. sai ki dauko wannan ganye da kake bukata ainihin ganyayyaki da kika tara kala kala eh. mm. wannan ganyayyaki da na lissafo su tun a farkon mm. shiri wanda kake da bukata sai ka zo sai ka zuba shi a ciki dan ka zuba shi a ciki wasu har kubewa suna yanka bayan an kuma gama da sa ganye su kuma kara da kubewa ta an yauki eh, kenan eh har kubewa wasu suna sakawa a ciki dan kika saka a ciki sai ki gauraya ki gauraya ki gauraya wannan ganyen zai zashi zai dan yi kauri haka dan dan yi kauri to ganye ya nuna sai ki sauke miya miya ki ji miyan kina ta kanshi ba gida ba ba komai ba a gushi za ki in kika sauke sai ki mai da man kaɗe da muka ce tun farko mutum ya tanaji man kaɗe sai ki sa man kaɗen ki a wuta kin san shi da skararre ne to in kika sa shi a wuta in ya gama narkewa za ki samu albasan ki da attarugu ki jajjaga in kika jajjaga sai ki zuba a cikin wannan man kaɗe shi za ki soya man kaɗan za ki je na ƙanshi ya soyu sai ki ɗauko wannan mai a ƙasa inda mai take a ƙasa aka zaki tsiyaya wannan man shi ne rakakken man kaɗai din eh, wato wanda ka soya ba hmm. haka zaki ya shi sai ki ya ki ya har ki ga miyan ta yi kyau gaskiya ba <laughs> ni yanzu hannun hango abin ma hakin hango shi ko hmm. ha ba dan ma baki gan shi a gaban kuna fasan daɗi ki bari kawai ki bari kawai su malama umu mun gode da wannan girki naku na asali wato wanda kike cewa girki na musamman daga kasar zuru na'am to kuma bayan wannan kamar hajjia binta misali a ce kayi ma wannan miya yara sun shanye ta da daddare kuma da rana ga ka da sauran tuwo mm. ku za ki iya musamman aka ce lokacin damuna haka ga mutum a cikin gidan shi ma ya shuka irin su rama su zogale haka za ka samu wannan ganye ko rama ko zogale bare munan da muke bariki mun fi samun kabeji da latas to mu ko shi za ka iya samu yadda ake kwadawa ka kwada shi da kuli hmm. da sinadarin ɗanɗano in za ka mishi ma yanke yanke duk za ka yi mishi to ga tuwanka yawwa eh duk ka saka abinka ga tuwanka a gefe ga ganyenka kamar yadda za ka ci tuwo da miya haka za ka gutsar tuwon nan sauran tuwon wannan da ya rage naka yawwa da ya rage me ko a ce a zubar da shi ko a eh. ba tumakai eh. to ko kuma a ce a tsaya hura wuta yin miya to kin ga wannan mafi sauki za a gutsira haka za a ci da tuwo da shi wannan ganye za a ci ko kuma mai sauraro ya dama tuwon shi ya shanya abin shi <laughs> kuna dangantaka da gwarawa ne ba mu da dangantaka da gwarawa mm, su ma an ce suna eh, dama tuwo su suna dama tuwo su sha to mu ma muna dama tuwo mu sha musamman aka ce tuwon saniya wannan kodai sirrin manoma noma ne don tunda dukan kuma noma ne to ba mamaki <laughs> to mun gode malama umu a To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da shirin su ba sa ba. Amurka yau ta